shirinmu na nishadi yau bakoncin wa muka samu. Aisha Sani Bala. Adama ta cikin shirin birnin Dala. Adama. Mm. Ke Fulani ce a birnin Dala? A mai zaman kanta ma kuwa. Matar wazirin birnin Dala. Eh. Kin gani ma ai dole sarauta ta same ni. Mm. Tun da kin zama Fulani. Sosai. Ya aka yi aka fara drama? Eto, eh kin san da ke abu ne a matsayina na 'yar jarida abu na gurin aikinka. to ita dai shirin birnin dala ya kasance tamkar rahoto da za a ce mutum ya je yi haka kika drama? eh gaskiya ka na dauki drama ya amma kuma ai kin ga rahoto daban drama daban to kin san dai harkar jarida aka ce jarida ta jibanci fanni fanni kashi kashi akwai a jaridan nishadi kika yi ne fannin nishadi aka karanta <laughs> Allah dai ya sa min shiga fannin ne amma ni gaskiya ba fannin nishadi na karanta ba. To da kika tsinci ki a wannan drama <clears throat> yaya aka yi har kika kika lakanci dramar har kika zama fulani mai iko da izza da sauransu. eh to kin san kamar yadda dai yake munan a al'adance zaki ga harkar masarauta a bayyana komai yake mm. kuma abu ne wanda ake dan sha'awarsa a rai don gaskiya ina so ni a zuciya ta harkar sarauta ba eh gaskiya ne ina son ta kuma aka zo aka fara da yawa kin ga na zama ma fulanin waziri dungurungum eh. to shine dai daga nan aka fara daga nan muka fara gaskiya muna zancen kamar shekara nawa da kika fara tunda na ga wannan drama ta birnin da alata dan jima kaɗan eh to gaskiya ni shekara ta guda da farawa shekara guda shekara guda a eh, shekara guda a shekara guda a shekara guda nan da kika fara mm. daga wancan lokaci kawo yanzu shin akwai sha'awar nan gaba daga eh, drama na rediyo zan zaki ko zaki tsici kanki a na talabijin mm, to gaskiya ne ya tsaya iya rediyo amma bana sha'awar na tv saboda me wake sha'awa ito kin san shi harkar duk abin da aka ce tv abu ne da za a ce wane ya ganka ya ganka to gaskiya ni shine wannan ba na sha'awa kin fi so dai ki drama eh zama dai mutanen boye saboda me a ji mu ba a gan mu ba <laughs> eh. a dai ji mu din ba a gan mu ba to wannan drama da aka fara wani irin kalubale aka fuskanta eto kalubale dai guda daya shine ki shigo office kina da dan wani aikin naki na kanki na gefe guda da zaki mhm. nan kuma za a ce zaki zo ki sin baki shirya masa ba komai ba za a kira ki wani zubin ma a yi ta dragin da ke akan kaza za ki ce ai kaza kaza za ki ce ai kaza har dai Allah isa abin ya zama yayi to ban fahimta ba mm. ta nake su masu wannan drama ta rediyo su ma daban suke ke yan jarida ce <laughs> eh ni yan jarida ce to ya aka yi kina jarida kuma kina drama a'a to ai wannan drama da aka yi ta tamkar wani program ne eh. mai zaman kansa a cikin station din a tashar taku ta dala birnin dala eh. mm. kina ba mu labari to kuma kin san ala ayi halin ita rediyo duk inda take burinta ta samu masu sauraron ta mm. eh, shine jigonta mm. to ita wannan drama dama an shirya ta ne saboda me a samu tarin masu sauraro mm-hmm. kin ga zai jawo hankalin masu sauraro tun ga abu ne na kamar yadda na gaya miki na al'ada na gargajiya zaki ga mutane suna so suna jin daɗi yayin da suke saurara shi ok dalilin mm. da yasa kuka fara wannan drama sosai to yanzu da kuka fara har yanzu iyakacin ma'aikatan ne ko an samu wasu masu drama ƙwararru daga waje eto eh dadi iya ma'aikata ne na dala suke yin ta mm. to sai kuma daga baya aka akwai lokacin ma da hafcom an yi wa'inda suke da sha'awa haka suna shigowa tsarin su ma suna fitowa a cikin birnin dala eh, yanzu wani gudu ba hanzari ba ko kuke rubuta drama ko kun samu wani ne da ke rubuta a ah, muna da ogam gali dz abdallah mm-hmm. shi yake fitar da script insa zai baka naka wanda zaka yi kamar yadda komai yake a tsari to me burinki <laughs> ni dai burina kawai in zama uwa ta gari <laughs> a harka ta aiki ake to to burina gaskiya in zama yar jarida jajirtacciya kamar ruwa ko kamar wa sai dai ki ce in fuwa <laughs> to ki fuwa ni in a son samu na nema in fi ko in zama kamar femi oke ta aljazira To sai dai mace Allah idan nufi kenan za a ajiye drama akan hanya. Gaskiya ka. Baraka Bashir murya Amurka daga Kano a Najeriya.